amma ni wo ka irko na nema da niga ni gi hiji ni wanda handu kul e jir kula ga hay hal ag izaina ne he wani wo fa wonangira mo kosare ni dini ko irko nema sabu bore yan goga million yan wi million ay ni goge wi aran goge di bore yan ko na watu kuligo nyamay de tunisi gamara watu kuligo nyamay da maroc gamara ngay wodi idon nyamay loktore mbu ni suwana ifo kal kala maroc kal france kala america amma wala hayan wani mongo hayan wani mka nga sambu hay afoya iz iz iz ke kiyan woto dai afolla da be ja to dai kalim ko ga tewo kan sai igane e, atfalul anabib sandim ko ga bora mani odan ai fora machine fora ima tarbiya kalam ga te izo wa ne da ingne ya inga gano izo ofon bore izo jangai wal jangudu izyan masiba ato dai kalim ko ga tabannite izuwa ni adopte ni fa gunnan kato fa yani ani o ka irkoyni non im ima ne ga ma kan arzaka bambata no ni no kan non da arzaka sinnonday aman ni fote ga si noodin labu fo no kan sigine umman larabai laabu no bonko noodin kabusini ganasi atiya amambai ga hai kala ka gubumo ni di tubu kosi wani aga kano wala su kanu. idi ba annabi yaqub alaihi eh, annabi eh, zakariya wani ga ta jota yanwo wa inni khiftu al mawali min wara'i ha ni di wani no na jotandi imne inga buyan wo banda bo kusinu kanginga tubu wani ni di askano wani wose boren gono hun kono irko ni no arzaka sande ifo ne ya amma isin da izi to ndi borewo imadori kwaro koarora ga arzakan fo bai kan ganin ga arzikan milti miliyarder amma irko mana arzakan dinda hayyan lokaci yan borai kan yan gwa jarga gane ga furfura no ga he matkan zanka kai na ga he da amdi ga he amdi ga he zama asikanu to an nema borai masu forun da borai magaban diga so bai ga hai irkoynogi arzakandi kan kanni goɗo mantini bonno arzakago koyne niga hawgi riba wa za an Ni niga albarka wa za an duñani ngo banda albarka ya dinga mab kari ni izai wo kan da kin bon amana da kin ga nga noga ko kari gi no tarbiya hanno ngay mo alhaqo kigin hanwa Masika ga hayga tan matkancini